الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله a darasin da ya gabata mun tsaya ne karshen aya ta 83 cikin wannan sura mai albarka suratul hud wato mun tike zuwa karshen kisar annabi lut alaihi salam da abin da ya gudana ga mutanensa فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد yau kuma za mu tashi farkon aya ta 84 wato farkon kisar annabi shu'aibu alaihi salam mai Allah ce a'udhu billahi minash rahmanir وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وإلى مدينة معنى أرسلنا إلى مدينة أخاهم شعيبا من أيكا زوا قبرنا مدينة تنقوان النبي شعيب عليه السلام ومدين اسم ismu ibn ibrahim wato shi madiyan din suna ne na daya daga cikin ƴaƴan annabi ibrahim al-khalil alaihi salam thumma min sannan sai daga baya ake amfani da sunan ga kabila waɗanda suke tsatsone na shi madina din wa huwa al huna ita wannan kabilar ita ake nufi a nan gurin wa qila a wani kauli aka ce huwa fil asli ismu madinatin banaha madyan al-madhkur wato madyan din suna ne na wani gari wanda shi wancan madyan din ya gina ta wa shu'aibun minhum bin nasabi shi annabi shu'aibu alaihi salam yana da dangantaka da mutanen wannan birni na madina wa yuqalu lahu khatibul anbiya'i li husni muraja'ati malamai suna kiran shi da suna khatibul anbiya wato gwanin hudu huduba cikin annabawa li husni muraja'atihi saboda gwanin cewa wajen bada ansa da mayar da martani yayin da abokin husuma ya kalubalance shi a cikin zance mun tura zuwa ga birnin madina a kahu shu'aiba dan uwansa annabi shu'aiba alaihi salam kana yace ya qaumi ya ku mutane na ubudullah ku bautata ma Allah ma'anar bautata ma Allah wahiduhu ku kadaita shi da ibada malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abokin tarayya wajen bauta in ba shi ba ba ku da wani dangin abin bauta in ba Allah din ba baya ga haka wala tanqusul mikyal wal mizan kada ku tauye al mikyal mudu da kuke awo da shi cikin dangin kayan abincin da kuke sayarwa ta hanyar aunawa da mudu wal mizan haka kuma kar ku tauye sikeli da kuke awo da shi cikin dangin kayan abincin da kuke sayarwa ta hanyar awo da sikeli inda al-akhdhi wa inda dafi kada ku tauye lokacin da za ku karba a matsayin ku na masu saye wa inda daf'i ko lokacin da za ku bayar a matsayin ku na masu sayarwa inni arakum bi khairin yace ne ina ganin akwai alkhairi ta tare da ku ai ni'matul tughlikum an tasbih kuna da wadatar dukiya kuna da arziki kuna da jarin da zai wadatar da ku ba sai kun tauye kun yi magudi wajen abin awo ba aw bi ni'matin haqquha an tatafaddalu ala an-nas ko kuma yanzu ma'anar zancansa shine inni arakum bi khairin ma'ana ina ganin kuna da wata ni'ima wanda yana daga cikin hakkinta ku yi falalarta ga mutane shukran alaiha dan ku zanto masu godiya bisa ga wannan ni'ima da Allah ya muku la an tanqusu ko la an tunkisu hukukahu ba wai ku ce za ku rinka toye haƙoƙin su ba aw bi sa'atin fala tuziluha bima antum alaihi ko kuma zanto ma'anar inni arakum bi khairin lalle ni ina ganin kuna cikin wata yalwa shine sa'a fala tuziluha kan ku kautar da wannan yalwa ga barin ku bima antum alaihi ta hanyar abin da kuke kai na zalunci dan zalunci na kawar da ni'ima da mutane ke fa huwa bil jumlati illatun nahyi ko ma mun ce inni arakum bi khairin ma'anarsa kuna da arziki wadataccen arzikin da ba sai kun yi magudi wajen awo ba ko ko mun ce ma'anarsa shine a'a kuna da yalwar dukiya bai kamata ba ku rinka zalunci dan zalunci na gusar da ita ko ma dai wata ma'ana muka baki wa huwa bil jumlati illatun nahi? a takaice dai wannan shine illa na hani din an hana ku yin magudi cikin mudun au ko cikin sikeli dan saboda alkhairi da ke tattare da ku wa inni akhafu alaikum azab yawmi muhit kuma lalle ne ina ji muku tsoron in lam tu'minu in ba ku imani ba ina ji muku tsoron azab yawmin azabar wani ne muhit wanda ke kewaye da ku mato ma'ana azaba wanda za ta kewaye ku ai bikum yuhlikukum wato azabar da za ta halaka da ku wa wasfu yawmi bihi majazun da aka ce yawmi muhit ya zanto yini din shine muhit aka wasafa shi da wannan wannan majazi ne li wuqu'ihi fihi wato dan azabar da ke kewaye mutane za ta faru ne a cikin yinin ba wai dan yinin shine ke kewaye da mutane ba waɗansu malaman suka ce a muhit din nan na ne na azab amma an yi masa jarra ne aka ce yawmin muhit an yi masa muhir sai ne ya zanto majrur li mujawaratihi lil majrur dan saboda yana da dangantaka ko yana da makwabtaka da majrur fa kasaba minhu al darra shi ma sai ya samu wani rabo na jarra. amma in ba haka ba rabansa nasaba ne domin in ya zanto na ne na azaba azab mansub ne domin mafa'ulan bihi ne to ya kamata kuwa annat ya zanto tabi'un liman utihi raf'an wa nasban wa darra a takaice dai abin da yake da mutanen su kenan inni arakum bi khairin ni ina gana ku alheri ta tare da haka karku kawar da alherin da ke ta da ku ta hanyar magudi wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit kuma lalle ina ji muku tsoron wata azaba da za ta kewaye ku a cikin wani yini daga cikin yinin da azaba ke iya saukar cikin sai ne kuma ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تحسوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم Waya komi ya ku mutane na أوفوا mukiyala ku cika mudu idan kun zo aunarwa ga mutane yadda kuke cikawa in kun zo auna yadda in za ku saya ba ku sake sai an cika muku an batse to haka kuma in za ku aunarwa wani za ku sayar masa lallai ku cika auful mukiyala wal mizana kuma ku daidaita sikeli dan al-ifa lil kayn yastalifu an al-ifa mizan cika mudu ya sha bamban da cika wato sikeli domin mudu cika wake amma sikeli fa ana ajiye shi ne daidai wa daida yadda kai mai sayarwa ba zai zalunce ka ba haka kuma ba za ka zalunci mai saye da shi ba ka daidaita shi ka gyara shi ka sa masa mai idan yana cijewa dan ya kasance lalaka wala alaika baka zalunci wani ba wani bai zalunce ka ba awful mikyala wal mizana bil kasb hanyar adalci wala tabaka sunnata nasa asya'ahum kar ku tauyewa mutane haƙoƙinsu ai la tunkisuhum min haqqihim shay'a kar ku tauyewa mutane wani abu na haƙƙinsu wala ta'thaw fil ardi mufsidin wala ta'thaw fil ard kar ku yi barna a ban kasa mufsidin kuna masu fasadi bil ta hanyar kisan kai wa gairihi ko waninsa domin fasadi a cikin kasa kisan kai na ciki da haka ake kirga yan daba da yan farauta irin wanda suke fada su karkashe juna a matsayin mufsidun fil ardi masu fasada a ban kasa masu fasadi a ban kasa kamar yadda ake kirga yan baki da makami a matsayin masu fasadi a bankasa haka zai shiga cikin masu fasadi a bankasa wanda za su ɗauki abincin sayarwa su takuɗa shi da wani abu wanda ba dangin abinci ba dan ya kare yawa kila abin da suka takuɗar da shi zai iya cutar da wani kila zai iya kisan kai kila na ɗauke da wata ƙwayar cuta amma su dai ba ruwan su don su samu kuɗi duk wannan mufsiduna fil ard ne sakamakon su an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardi ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم haka masu sayar da kwaya masu sayar da tabar wiwi masu sayar da dukkan kayan maye hodar iblis ko ken duk wannan mufsiduna fil ardi ne hukuncin su idan ana dokar musulunci ko a fukkulle kawunan su ko a yanke hannun dama da kafar hagu ko a yi musu daurin rai da rai ko a yi musu wato ainihin a tsire su da wani maki a kofar gari kowa ya gansu a kofar kudu ta kofar gidan mai martaba sarki a soke su jama'a su je kallo dan kar gobe ne sake yin tallan tabar wiwi dan kar gobe ne sake yin fatauci wato ainihin da koken dan kar washe gari kar wani sake satan ƴaƴan mutane daga Najeriya ya je sayar da su a Italy ko a Holland kar ya sake daukan ƴan mata ya cire su daga nan gidan aure ya kai su Saudiya dan su yi fasadi ya samu kuɗi ko ya kai su wata kasa ta turai dan su yi karuwanci duk wannan mufsiduna na fil ardh in ana dokar musulunci lallata su za yi dan suna firgitar da gaba ɗaya society dai suna barazana ga rayuwar bil adam a ban da a ce sun razanar da mujtama'un bi kamilihi society din jama'a al'umma gaba ɗayanta da su a ragargaza su kowa ya huta su tafi su kadai sauran jama'a su tsira bisa musu. an gane ko wala ta'asaw fil ardi mufsidin kar ku yi barna a ban kasa mufsidin kuna masu fasadi ta hanyar kisa ko wani sa malaka min asiya bi kasr sa ai afsada wato la ta'asaw asalin sa daga fi'li madi ne na asiya wato madi kenan ya'sa fi'li mudari din sa kenan an gane ku ai afsada idan mutum yayi barna wa mufsidin lafazin mufsidin da ke cikin aya din halun mu'akkidatun li ma'ana wato ainihin hal ne wanda ke karfafa ma'anar da ke cikin lata domin cikin lata asau akwai wawul jama'a wanda shine sahibul hal da mufsidin shine hal wawul jama'a shine sahibul hal wato ta asau kenan a cikin sa akwai wawul jama'a wanda shine fa'il da ta asau fil abdi musdid baqiyatul lahi khairul lakum in kuntum mu'minin labazin baqiyatul la malamai na salaf sun yi sabani wajen fassara shi wadan suka ce baqiyatul lahi ana nufin rizqul lahi lakum arzikin da Allah ya baku Darin da Allah ya ba ku wanda za ku samu ta hanyar halali inda ba ku yi magudi ba riba da za ku samu ta hanyar halali inda ba ku yi magudi ba khairun lakum ya fi alheri a gare ku in kuntum mu'minin in har kun zanto masu imani yace da su amma wa ma'ana alaikum bi hafiz ni fa ba turo ne zama dan gadi akan ku ba in rike ku da karfin tsiya cewa sai na hana ku barna in iyaka in kisar ma'anar rasuli illa bara ba abin da ke kan manzo sai kisar ba. ni yanzu na riga na isar ko kuma ya rage na ku ji tsoron Allah dan ku tsira ko ku ji jin tsoron sa ku saba ku gangare ku kangare idan ya so Allah kuma ya muku azaba tun daga can zuwa nan malam mai dauka hoto kaga ya hakuri zauna ya hakuri da Allah karka dauka bari sai an tashi ma tsoro idan muka duba tun daga farkon ayar zuwa nan gurin zuwa nan inda muka tsaya abinda wannan ke nunawa addinin musulunci ya tafi rayuwa gaba daya tauhidi cewa wa abudullahi ma lakum min ilahin ghairu alaka ce tsakanin bawa da ubangijinsa ku kadai da Allah ki kadai da ibada amma cewa wala tabqa sunna abinda cewa wala tanqutul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azab yawmin muhit cewa awful mikyala wal mizan bil qisti wala tabqa sunna atiyahum wala ta'tu fil ardi mufsidin duk wannan mu'amala ta tsakanin mutum da sauran mutane yadda Allah ke bukatan ka tsare haƙƙinsa na ka bauta masa shi kaɗai, haka Allah ke bukatan ka tsare haƙƙoƙin bil adama yadda ba a san ka munana ladabi tsakaninka da ka, haka ba a so ka yi ta'addanci ga bil adama wala Allah ta fuskar ko dukiyarta, ko mutuncinsa wannan kuma shine tsari na shari'ar musulunci sabanin karkatattun addinai da suke cewa addini ne alaka tsakaninka da ubangiji kadai addini baya shiga cikin harka tsakaninka da mutane ko tsakaninka da rayuwa gaba daya addini ya kasu komai da komai na ɗaya kenan na biyu kuma wannan na nuna cewa wata mas'ala da malamai ke magana akan ta hal kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a wai shin kafirai ana neman su da aikata rassa na shari'ar musulunci kamar sallah kamar azumi kamar haji kamar cika mudu kamar haramcin cin riba ko kuma ana neman su da tauhidi kadai sai in sun zama musulmi sannan a neme su da waɗancan al'amura waɗansu malaman suka ce gaba ɗaya cewa yi sallah bai tafi kafirai ba yi azumi bai tafi kafirai ba karka cire ba bai tafi kafirai ba karka cire tawa karka karɓi cin hajji bai tafi kafirai ba abin da ya tafi kafirai aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli ku yi imani da Allah ku yi imani da manzo ku yi imani da tafai ku yi imani da kaza ku yi imani da kaza sai in sun ce amanna ثم يتوجه اليهم الخطاب khitab الشريعه shari'a daga baya ne sai ce wayi sallah ya biyo baya ya zumi ya biyo baya amma kafin su imani ba wanda yake kuyi sallah na fatan ku fahimci matsalar da ke to a takaice dai wannan matsala da zance mafi inganci lalle yadda ake bukatan kafirai da yin tauhidi haka ake bukatan su da yin sallah haka azumi haka zakka haka aikin haji da sauran ayyuka na ibada ina fatan ku fahimta illa iyaka sallar ko sun yi bata inganta ba sai in an yi tauhidi din sai an yi imani azumin ko sun yi bai inganta ba sai in sun yi imani idan suka yi imani din yadda za a kama su da azaba saboda rashin imani haka za a kama su da azabar rashin sallah haka za a kama su da azabar ruwa haka za a kama su da azabar cin riba cin kudin ruwa cin rashawa rashin zumunci da sauran al'amura dan Allah yace za a ce da yan wuta ranar tashin kiyama ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku cikin wuta tado. lam nakum minal musallin kafin tauhidi sai suka ce ba mu yi sallah rashin yin sallah ya jawo mana cikin ba wa lam nakum nut'imul miskin ba mu ciyar da miskini ba ba ma sadaka ta wajibi ba ma zakka ba ma sadaka kuma ta nafila wa kunna nakhudu ma al-qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna kusawa wajen fatanci da faɗin bakar magana ga addinin musulunci ko annabin da ya zo da musulunci ko babban littafin musulunci shi da qur'ani muna shagube muna gatse muna abin da muka ga ma na kudu ma alqaidin sannan suka ce wa kullu nukazzibu biyawmid din mun kasance muna kare ranar jajin kiyama a ce za a kama su da azabar me yasa ba ku yi imani ba za a kama su da azabar me yasa ba ku yi sallah ba me yasa ba ku yi zakka ba me yasa ba ku yi azumi ba me yasa ba ku sada zumunci ba me yasa kuka sha giya kuka yi zina kuka ci kudin ruwa da sauransu al-kufar musatabuna bi furu'i shari'a dan ga ta nan gurin ya ce su o abudullahi ma lakum min ilahin ghairu nan take kafin su ce mun yi imani sai kuma yace wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bisayrin wa inni akhafu alaykum azab awful mikyala wal mizan bil qisti wa la tabqasu an-nasa akyahum wa la ta'asu fil ardi mufsidin baqiyatullahi khairul lakum in bai tsaya yace sai sun gama imani sannan yace ku yi kalama sai ya zuba musu musuluncin a cike aqidatan wa shari'a aqidar da shari'ar a hada da juna ma ya ta'allaku bi haqqillah wa ma ya ta'allaku bi huquqil makhluqin abinda yake da alaka da haƙƙin Allah din da abinda yake da alaka da haƙƙin yan adam gaba ɗaya zuba ya ji wata ansa za su bayar kuma kafin ce wa ma'ana alaikum bi hakim ban isa in tilasta ko karfi da yaji ba ni dai wa'azi shine aiki na sannan kuma imani wannan kuma gam da kasarin da Allah ya sa muku sai suka ce قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا سيسك تيدك يا شعيب يا كي شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا yanzu sallar da kake yi ko ibadar da kake ita ce take horanka wai mu ta samu mu bar abin da muka samu iyayenmu suna bauta masa min al-asnami na gumaka aw an naf'ala fi amwalina ma shin yanzu sallar ka ko ibadar ka in da ke horon ka ka zo ka hana mu aikata abinda muka da dama cikin dukiyar mu almana hadha al-amru batil la yad'u ilayhi da'in bi khair ma'ana wannan abin da kake kiran mu na cewa mu bar abin da muka samu iyaye da kakanni akai mu daina yin abin da muka ga dama cikin dukiyar mu wannan al'amari ne ba tacce bai kamata mai kira zuwa ga alheri ma ya ce zai tallata maka ne innaka la antal raki rashid lalle kankam kai ne alhalim mai juriya ar-rafi wannan kalmar al-halim tana nufin mai juriya mai hakuri mai kara mai yakana ar-rafi shiryayye kimtsatse wanda yake kan gwada mai na shirya amma su ba sa nufin zahirin lafazin sun faɗa haka ne domin gatsai a gari sun faɗa waɗannan lafuzza guda biyu kyawawa amma suna nufin kishiyoyin waɗannan lafuzza mai kishiyar mai hakuri marar hakuri me kishar mai hankali mara hankali abinda suke nufi da kishar istihza'i suke masa shi ma ne sai kado zalika istihza'an sun faɗa haka dan istihza'i gare shi wato ainihin dan yi masa izgili ba wai suna nufin shi mai hankali ne ba ba wai suna nufin shi mai hankali ne ko kimtsatsai ko shirye ba to daga nan mai faru قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال سيتي دسو يا قوم يا قوم تننا أرأيتم كبان الأباري إن كنت على بينة من ربي in har na kasance a kan wata hujja ko kwara daga wurin ubangiji na wa razaqani minhu rizqan hasana kuma Allah ya arzuta ni da wani arziki kyakkyawa ai halalan arziki na halal afashuhu bil haram yanzu ku kuna bukatar ne ma in garwaya wannan kyakkyawan arzikin da haram min al wato in ci gaba da tawaye haƙƙin mutane irin yadda kuke yi wa tasfidi in ci gaba da loma ka kwanan au ko in ci gaba da loma ka garwa dan sayar da man fetur ko bakin mai in ci gaba da magudi game da abin da ya shafi sikeli in ci gaba da magudi game da abin da ya shafi sikeli wajen auna yadi ko auna atamfa so kuke nema in zo in samu atamfa guntaye in gyaggyara in rufe da mai kyau in dinke in gyara in sa mata sati ko ruwa in linke a dandaita ta fito kai ka daga kamfani take sai an je an saya a ga kyallaye a ciki haka kuke so in yi nima ku bani labari wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ni ba bana so in saba muku zuwa abin da nake hana ku ma'ana kar ku dauka in na hana ku ma gudi ni zan je a boye in yi ma gudi in na ce kar ku yi sata zan je a boye in yi sata in na sai kar zalunci ni zan je in yi zalunci in na sai kar ku garwaye mai kyau da mara kyau cikin dukkan dangin kayan sayarwa kar ku haɗa kananzir da man fetur ku sayar wa mutane motocin su rinka bugawa kar ku rinka sa wato ainihin zo barodo a cikin fetur yayi kyau bayan ko kananzir ne galan biyu fetur din galan ɗaya kuka sa zo barodo ya rina shi kawai in je motocin mutane su buga injin su ya lalace kar ku ɗauka in na hana ko wannan zan je yi ka'idar annabawa duk abin da suka ce kar ku yi mummuna su ba za su yi ba sai sun riga ku dainawa duk abin da suka ce ku yi na alkhairi su ba za su zauna gefe ba sai sun riga ku shine wa ma uridu an ila ma anhaakum an ba na so in saba muku in je in yi abin da nake hana da dai ba zan yi wannan ba ta kibu in je aiwatar in uridu illa al-islah ba abin da nake nufi face gyara salaha kawo canji a cikin rayuwar al'umma kasuwancinsu siyasarsu zamantakewarsu Ibadarsu su bayi su zama tsantsa ga Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba bayi su zanto mabiya ga manzon Allah shi kadai ba tare da sun yi wani biye biye ba akan hanya din manzon Allah kadai kar ka biya can ka biya can ka biya can din manzon Allah sak wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al-balagh mubin in dai kun bi ki za ku kimtsu za ku shiryu manzo ko ba abin da ke kansa sai ya isa in uridu illa al-islah ba abin da nake so sai gyara mastata'atu gurgurdan yadda na sami iko amma fa ma tawfiqi illa billah man ka na ba hannun kowa yake ba sai a hannun Allah alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa ilaihi unib ya zuwa gare shi nake komawa cikin dukkanin al'amuran da suka buwaye ni suka gallabe ni suka razanar da ni suka firgitar da ni na san shi kadai ne zai tsare ni daga dukkan wani kullakulla da kike jigi da makirci na makiya addini na makiya shari'a na makiya musulunci wannan ka'ida ke mai hali ya riga kowa halwa mai horo ya riga kowa aikatawa وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت wani daga cikin magabata ɗalibin sai ya zo ya ce zan wa'azi barna ta yi yawa a gari zan tafi umarni da kyakkyawa hani daga mummuna zan zama cikin kwamiti na kawo gyara a unguwa da ƙauyenmu sai ce to akwai ayoyi guda uku cikin alkur'ani duba ka ga matsayinka game da su aya ta farko a ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun ya matsayin game da wannan aya ayar na cewa yanzu ku rinka umartan mutane da aikin da'a ko kun mantar da kawunan ku kun kyale kawunan ku ba ku yi alhali ku kuna karanta littafi to yaya ka cika shartan wannan aya duk umarnin da zaka da kyakkyawa ka riga su yi duk kanin da zaka hana na mummuna ka riga su dainawa dai kenan aya ta biyu wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha ma wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib mun karanta ta kunji aya ta uku ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun ya ku waɗanda suka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa lalle ya isa abin kyama a wurin Allah matukar abin kyama ku rinka faɗin dangin abin da ku ba ku aikatawa ya matsayin game da waɗannan ayoyi yace to da saura yace to kenan ba za ka fara wazi ba in dai haka ne sai ka je ka kiyaye ka'idojin waɗannan ayoyi alal hakika wannan fassara da wannan magabaci ya bai wa ɗalibinsa abu ne da ake neman mu yi ta fuskar kamala amma babu yadda za a yi wani ya iya cika wannan sharuɗan in ba annabawa masu mai ba lallai ne kam abin da aka fi so kafin wa'azin ka yi tasiri kafin umarni da kyakkyawan ka yi tasiri ka riga mutane aikata kyakkyawa ka riga su ne santar mummuna wannan zai fi tasiri amma idan aka ce an haramta wa'azi kwata-kwata sai ga wanda baya sabo ma'ana a kyale duniyar gaba ɗaya sai an sake turo annabawa ke wanda wannan ba zai yi ba amma lalle cikin mutane wanda zai wa'azi wanda zai umarni da kyakkyawa ya hani daga mummuna a unguwa a garin su a ƙauyen su na kafar watsa labarai ko a kofar masallacin su shi kadai lalle ya zanto ne mafi dama daman mutane mafi dama dama cikin mutane wanda ya fi tsafta tsafta cikin mutane kar a je a samu rubabbe daga alifin ɗinsa zuwa yawon ɗinsa a ce shi zai wa'azi wa'azin sa ba zai tasiri ba an gane ku? dan ya kamata shi kansa a yi masa wa'azi to ya zo kuma yana ya za a kina <laughs> ina ba da fahimta sai suka ta wa gairu tafiyin ya'muru an-nasa bituka tabibun yudawi an-nasa wa huwa maridu wai wanda ba mai takawa ba zai umarci mutane sai ku yi takawa likita ne yake kwanta a asibiti baya da lafiya sai kuma a kai masa wani patient din a ce duba shi <laughs> ba zai yi ba tabibun yudawi nasa wa huwa alidu shine wani malami yace ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu halla li nafsika kana za fabda bi nafsika fannaha an ghayyiha fa idan tahad anhu fa anta alimu fa hunaka yuqbalu in wa asa wa yuktada bi ra'yi minka wa yanfa'u ta'limu ya kai wanda ke kiran wani zuwa ga kyakkyawa yake hana wani mummuna fara kiran kanka kafin waninka ina ma da kanka ka fara fara da kanka hana kanka zalunci ana kanka maguɗi, ana kanka ayyukan asya da tir da wus da ma a to idan har ka daina ka zama malami ka zama mai hikima sa'ilin nan sai a karɓi wa'azinka in kayi kuma dukkan nasiha da zaka yi da koyarwa sai ta amfani waɗanda zaka koyar ɗan ko kai musu nasiha lallai ana bukatar mu da muke karantarwa mu da muke wa'azantarwa ba a neman mu da mu zama annabawa la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai dora mana wannan ba amma lallai ya kamata dukkan mai wa'azi mai fatakarwa ya fi kowa zama dama dama a cikin mutanensa lallai a cikin mutanen ka kafin a samu wanda ya fika mutum daya sai an samu wanda kafi mutum goma ko sha biyar ko ashirin to alhamdulillah kila a cikin a samu daya kun yi kunnan doki ko kuma ya tsara wannan baya hana ka zama mai wa'azi ya fadakarwa mutakar Allah ya baka ilimi din ka san abin da zaka fadakar ina fata an fahimta to abin da yake da su kenan yace wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib bugu da ƙari kuma wannan na nuna yadda annabawa ke dogaro ga kawunan aka dogaro ga ubangiji su ba sa dogaro ga kawunan su yadda suke dogaro ga ubangiji yace alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib kuma wannan na nuna duk baiwa da Allah ya baima bawa kamata ya bawa din nan ya jingina baiwar zuwa ga ubangiji kare bawa ya jingina baiwar zuwa gare kar kai wa'azi mutane su fahimta su saurari Allah sanadiyar wa'azin ka wani yake zo ka dauka aini dai kaza ba dan na ce kaza ba da ba ai kaza ba ba dan na hana kaza ba da ba hana kaza ba a'a ka jingina abin zuwa ga Allah shine da annabi shaibu ke koyar da mu a cikin nan wa ma tawfiqi illa billah gam da katar dina ba a hannun kowa ke ba sai a hannun wa sai a hannun Allah haka in dukiya ka samu haka in mulki ka samu kai ka ci zabe ka kada wani a karamar hukuma ko a jaha kada ka dauka dabaran ka ce ko yawan kudin da kake ne wajen yakin neman zabe a'a wa ma tawfiqi illa billah gam da katar dina a hannun Allah yake alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib da dan siyasa da dan kasuwa da malami da mai wa'azi da mai sana'a ta yau da gobe kowa duk abin da Allah ya bashi na ni'ima a layin da yake gudana akai kare dauka da bar idan ka ci zabi a karamar hukuma ko ka zama gwamnatin jiha ko ka zama shugaban kasa kar ka dauka dan kai boko yo yi sono suka wadan suka yi boko kafin ka ba wani mutum da yake kan karagar mulki a yau karamar hukuma ko kuma jiha wanda babu wani malamin su da ya karanta da shi ko a firamare ko sakandare ko jami'a yana nan ta malam abdulhawu miskinan za mata ba kai kana gwamnan jiha shi kuma yana nan miskinan za mata ba kai kana gwamnan jiha shi kuma shi karanta da shi abin ba wai tsabagen karatun bane ba lallai akwai gam da katar dan ubangiji akwai dan siyasa da ya koya ma siyasa amma kai ka zo ka zama ka shi bai zan ba to wannan ashe gam da katar dan ubangiji ne da zaran mun yi haka mun mayar da abu zuwa ga Allah sai wannan ya damu zuwa ga godiya in mun gode sai ya kara mana la'in shakartum da azidannakum wa la'in in kafartum in azabil kadim to daga nan sai bai faru ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود yace da su wa ya kaumi ya ku mutane na la yajri mannakum shiqaqi kada saba mun din da kuke ya ɗauke ku bisa ga an yusibakum mislu ma asaba qaumun nuhi irin abin ya samu mutanen annabi nuhu alaihi salam ya same ku au qaum hudin ko irin abin ya shafi mutanen annabi hudu au qaum salih ko irin abin da ya shafi mutanen annabi salihu wanda an batar su ya riga ya gabata gare ku wato ku kiyaye kanku kada saba min da kan gare mun ya jawo muku azaba makamancin wanda ta sauka akan waɗannan al'umma da suka wuce kafin ku a tarihi kun san su mutanen annabi nuhu mutanen annabi hudu mutanen annabi salihu da ko mutanen annabi lut wa ma qaumu lutin minkum bi ba'i mutanen annabi lut ba su zama nesa da ku ba manaziluhum wato gidajensu suna kusa da ku yasa waɗanda suke cewa wato ainihin su birnin madayana yana da in ka bar Madina ne kan hanyar Sham a nan birnin Madina yake da haka kenan kusa suke da mutanen Annabi Lut wato waɗanda suke al-mutafikat waɗansu kuma suka ce a ma kan min minkum bi ba'i ba wai gidajen sa ne ke kusa da ku ba a'a zamanin su yana kusa da zamanin ku domin daga mutanen annabi Lut da aka fa su aka dammara su ba a sake turo wani annabi a ban kasa ba kuma sai annabi shaibu da aka turo zuwa ga birnin Madina kaga zamanin su ya zanto mutaqarib makusancin juna shine ma'anar wa ma qawmu lutun minkum bi ba'id mutanen annabi lutu ba su zanto nesa gare ku ba labarin halakar su dan haka ba ta binu sai ku dauki ra wastaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan kuma ku tuba zuwa gare shi inna rabbi rahimun wadud inna rabbi lalle ubangiji na rahimun mai jin kai ne lil mu'minina ga mummunai sannan kuma wadudun mai kauna ne ga mummunai lafazin wadud wadanda suka ce fa'ilun bi ma'ana maf'ul ko maf'ulun bi ma'ana fa'il wadanda suka ce a wato fa'ulun ne bi ma'ana fa'il wadanda suka ce fa'ulun bi ma'ana maf'ul ma'ana da an ce wadud dai ala wazni maza fa'ul to ko mu ce fa'ulun bi ma'ana fa'il ko mu ce fa'ulun bi ma'ana maf'ul dukkan su ma'ana tana canjawa amma tana haduwa a wuri guda inda take canjawa shine idan an ce fa'ulun bi ma'ana fa'il wadud kenan ma'anansa alwadu li ibadihi almu'minin mai kauna ga bayin sa mu'minai lalle kan Allah na kaunar bayan sa mummune inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka annahum bunyanun marsus inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin wato ubangiji ta'ala na san at-tawwabin na san al-mutatahhirin wadan suka ce a'a wato fa'ulun ne bi ma'ana maf'ul ma'ana wadud ne ma'anansa maudud abin kauna a wurin bayin sa mummune shine bayi suke kaunata an fahimta ko to zai iya ɗaukar ma'ana guda biyu ya zanto mai kauna ga bayansa mummunai kuma wanda bayansa mummunai suke kaunarsa ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim da haka dai wadud mai kauna ga bayansa mummunai ko wadud wanda bayansa mummune suke kaunarsa fi ubangiji subhanahu wa shi da inna rabbi rahimun wadud lalle ubangiji na mai jin kai ne kuma abin kauna ne ko kuma aina abin kauna ne ga bayin sa mamane ko mai kauna ne shi karan kansa ga bayin sa mamane din yana kaunar su kafin aya ta gaba an ce akwai mota mai lambar AG 847 NSR AG 847 NSR mai wannan mota ya tsare hanya da Allah zai gyara saboda ya rufe wadansu ko kuma ya tsare hanya ko ya shu'aibu ma na ƙarfa hiwan min ma ta kulu wa inna la na waka fi na ba'ifa. ولولا رهطك لوجمناك وما أنت ليس علينا بعزيز قالوا سيسك سيدة kwata بكلة su دان سيلا تامسة سوا كتا كتا سوبة دامو با بكلا سكودة أوسا يا شعيب يا كي شعيب ما da كثيرا مما تقول mun ba ma fahimtar da yawa daga cikin abin da kake faɗa kake faɗa mai kace dazu karamai mai tawa mu ji wa inna lanaraka fi da'ifa ko muna ganin fa kai kana cikin kaskantattun cikin mu domin da'if raunan ne kaskantacce to ko dai zanto da'ifun fil jism wato muna ganin kai mara lafiya ne waɗansu malaman sun fassara ta da wannan shi yasa suka ce rashin lafiyar da yake da ita a tarihi wato yana da ciwon ido waɗansu suka ce ma ya taɓa cewa to amma wannan dukkanin su ba wai hadisi ne ya tabbatar ba so shi ne waɗansu suka ce da'if ma'anarsa muna ganin fa kai mai rauni ne ba ka da ƙarfin fuskantar mu mu kadai kai kadai mu duka domin sarkin yawa dai ya fi cikin ƙarfi la tuqatil bi ahla baitin fadda'ifan ya zali kawiya suka ce kar mutum daya ya je tsokano family guda gida guda ya ce zai faɗa da su domin ko mun ragwancin ragwaye guda biyu kila sa irin jayan jarumi guda daya in dai sun dage sun kin yawa ya sun kin karfi to wai suna nufin kai mai launi ne a cikin mu baka isa komai ba kai ai idan an kusanta ka da yawan mai kai sa wai inna lana naka fina da'ifa walaula rahatuka in ba dan mutanen ka ba kira suka dangin ka la radamnaka wallahi da mun jefe ka ma'ana la ka bil hijara da mun maka rotsi mu jefe ka har sai ka mutu dutse sun saka fassara la ka da mugunyar kalmomi mai maka zambo mu ta azazzage ka a cikin mutuncin ha kuma dama don mukiya gaskiya suke in sun samu damar jefe ka su jefe ka da duwatsu din in kuma sun ga wannan ba zai yiwu ba dan kai ma kila kana da yanta kife tare da kai to shine sai su jefe ka da mugayen kalmomi su zage ka sai maka zambo sai maka tafsirar waka sai maka dan wuta sai maka ai zan zulzilat al-ard duk abin da za su faɗa maka su faɗa maka ine walau la ra'atuka la gamma ba dan mutanen ka bakan da mun jaddade ka wa ma anta alaina bi aziz da kai kai dan nan ba wani mai karamci bane a wurin mu ba wani mai linjaye bane a wurin mu ba wani mai kima bane aziz mai izza ko mai kima baka da wata daraja ta daraja ai karimin annar rajuli baka fi karfin jefewa ba li mukhalafatina laka fi dini dan mun saba maka ta fuskar addini wa inma ra'atuka humul a'izza abinda kawai muke jin tsoro danginka suna wannan maganar ba dangin nashi lokacin ba mummune bane ba amma sun tsaya tare da shi bisa ga cewa ba za su yi a jefe dan gidansu suna tare da addinin mutanen garin wajen bautar gumaka da tawaye mudu din da magudi cikin su kele amma dai suka kai duk da ku ya saba mana amma dai naka naka ne ko ba za ya baka komai ba ba za mu taba yadda a taba shi ba shine su kafiran suka cewa walau la rahatuka la rajamnaka wa ma anta alina bi aziz kun ga makamancin abin da annabi lutu ya rasa kenan yana cewa law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid yana bukatan ko da ba ya da mabiya cikin masu imani da za su kare shi a samu yan garin su yan kabilar su tsare shi dan garin su Allah kan su kare shi dan wannan kuma wannan ke nuna a ce annabawa na samun kariya haka masu gaskiya wani lokacin suna samun kariya ko da daga wajen fajiri ne haka kuma annabi ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim wanda imam ahmad ma ya ruwaito imam tabarani fi majma kadir ma ya ruwaito yace inna allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir rajul al-fajir Allah yana taimakon wannan addini da fajirin mutum a lokaci lalatacce amma lokacin ya tsaya yake sai an yi addini babu yadda aka iya wallahi ba na mantawa da dadewa wato wajen 1987 wato lokacin da ake ta rikici tsakanin ahlus sunna da abin a cikin fage waɗansu suka tashi za su yi mana jidali wallahi wani dan daba yazo ce wallahi duk wanda ya kaza sai an yi kaza shi ba ya tare da mu amma ya tsaya yace ku yi sallar ku duk wanda ce ba haka ba to ma ga dan ya karasa wallahi wallahi ya karasa yace ya ga yadda za a yi wallahi ko ba abin da ake haka ake duk wanda ya lako duk mara kunya da ya lako ya ganki to kamar salo ne ya ga ota fiya fiya sai ya kwana wani lokaci Allah na karfafa addini da irin wannan haka wata kasa daga cikin kasashen nan na Afirka yan bid'a suka taru suka kai karan ahlus sunna wajen gwamnati gwamnatin kuma ta kafirai ce shugaban kasar kirista ne cewa dole sai an kulle masallatan ahlus sunna sun zo sun raba kan jama'a sun dace jama'a gida biyu sai ce kun ga kun san ni ba musulmi bane ba ban san rikicin ko ban san wace ce tarika wace ce sunna wace duk ban san wannan ba amma abinda nayi imani da shi a tarihi an ce addinin nan a makka ya sauka dan kaba ma tana can kuma dukkan ku da ku da waɗannan duk kuna zuwa can

shugaban kasa ya tambaye su waɗannan sun ce addinin su ne kaza waɗannan sun ce kaza ko ba mu labari ku ne daga inda aka saukar da addinin waye ke karya waye ke gaskiya suka ce waɗannan wanda suke wannan sunna din su ne masu gaskiya waɗancan ko bid'a suke karya su yace haka ne aka ce haka ne sai kafa doka yace to daga yau kar wanda ya kare masa kaza da kaza da kaza da kaza wannan za ka yi sai da ku wannan sai da shiga daki ai amma da a TV kan ba zai inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bir rajul wanda Allah ya yi gaskiya yace Allah na karfafan addinin nan na musulunci ko da da fajirin ko da da ne ga waɗannan mutanen annabi shaibu dangin nan nasu fajirai ne fa su ma kafirai ne fa amma ga sun ba shi kariya walau la rahatuka larjamnaka wa ma anta alaina bi aziz da dai kai baka zanto mai wata kima ko mai daraja akan mu ba قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتقفتموه وراءكم ذهنيا إن ربي بما تعملون محيط قال سيدي رسول يا قوم يا قوم تنينا أرهتي أعز عليكم من الله yanzu dangi na su suka fi kima da daraja a wurin ku sama da Allah ta'ala Ba ta turku fa tatrukuna qatli li ajlihim ku daina ku an ashe ku kyale ni ku kashe ni badan su wala ta hafa tahfazuna ni lillahi allazi arsalani ilaykum ba za ku tsare jini na ba domin Allah da ya turo ni zuwa gare ku sai dai ku tsare jini na kawai domin dangi na? yanzu har dangi na sun fi Allah matsayi da kima da daraja a wurin ku wattakasumuhu wara'akum zahiriya kuka rike Allah ko kuka rike addinin sa wara'akum bayan bayan ku zahiriyan a baya? ai kalfa kun bayan bayan ku la turaqibunahu ba kwa kiyaye ka'idar ubangiji bi idrakikum bihi sai da kun zo kuna hada da wani wal ihanati bi rasulihi kun zo kuna muzanta manzansa wa su'al yahtamilu at-tawbiq wal inkar wannan alamar tambaya tana kunshe da zargi kuma tana kunshe da inkarin abin nan da suke ma'ana bai kamata ba a ce wai kun kyale ni kun tsare jini na dan mutane na kamata a ce kun kyale ni kun tsare jini na dan Allah ba dan mutane na ba an gane ku inna rabbi bima ta'maluna muhim. yace lalle mutane na fa a lalle ubangiji na fa bai ma ta amuru dangane da abin da kuke aikata mu hisu yana kewaye da abin ilmin tafsir ilmin sa fa kum bihi dan haka zai muku sakamako da shi al-imam nasir sadi ya kawo wata fa'ida da ya kamata mu karanta ta a nan gurin karkashin wannan abu da mutanen annabi jaibu suka yi na cewa sun kyale shi ne dan saboda dangin sa ya kirga ayoyi ya kirga fa'idoji ne da dama da ke cikin kissar annabi shaibu din fa'idodin na da yawa matuka waɗansu mun faɗe su a jerance waɗansu mun tsallake su don saboda lokaci ba zai isa ba sai ya kawo kan wanda nake so in kawo mun yanzu yace wa minha yana daga cikin fa'idojin da ke cikin wannan kissa annallaha yadfa'u anil mu'minina bi asbabin katira Allah na iya bayo mun munai kariya ta hanyar sabubba masu yawa kad ya'lamuna ba'daha wa kad la ya'lamuna shay'an minha wani lokacin su san sababin wani lokacin ba mun munai sun jahilci sababin sai dai kawai Allah ya ba su kariya daga kariya wa rubama dafa anhum bi sababi wani lokaci Allah na ba su kariya saboda kabilarsu wa ahli watanihim al-kuffar wani lokacin a basu kariya dan saboda yan kasar su kafare da suke kasa daya kama dafa Allah an shu'aibin rajama qaumihi bi sababi rahatihi kamar yadda Allah bai wa annabi shu'aib kariya mutanen sa su jefe shi ba dan komai sai dan saboda dangin sa wa anna hadhihi ar-rawabit allati yahsul biha ad-dafu 'ala al-islam wal muslimin la ba'sa bi sa'i kuma irin waɗannan alaƙoƙi na duniya alakar kasa ɗaya jiha ɗaya ko kabila ɗaya ko al'umma ɗaya irin wadda takan amfani mummuni wani lokaci ta sa a tsare masa addinin sa babu laifi idan mummuni yayi amfani da ita dan ya tsare addinin sa ma'ana ya nemi yan uwansa da suke kabilar su ko garin su su ba shi kariya lokacin da kafiran wani gari za su yi masa ta'addanci su waɗannan ba dan addinin za su kare shi ba sai dan kasar su ne an gane ko malai sai bal rubama ta ayyana zalik wani lokacin hakan ba yakan zama wajibi li'anna al islahu matlub domin shi gyara abin nema ne a koyaushe ala hasabil qudrati wal imkan gurgudan kudura gwargwadon yiwa fa ala hada sai bisa ga wannan abin da muka fahimta da cikin wannan kisa law sal muslimun alladhina tahta wilayati al-kuffar inda ake musulmai da ke karkashin gwamnatin kafirci za su yi yunkuri wa amilu ala da'al al-wilayati jumhuriyya yi kokarin a mayar da gwamnatin kadaitacciya guda daya ya tamakkanu fiha al-afrad wa shu'ub daidaikun mutane da al'umma da kabilun kasa gaba ɗaya za su samu dama min hukukihim ad a kare musu haƙoƙin su na addini wa dunyawiyya a kare musu haƙoƙin su na duniyar su la kana aula to da babu laifi su yi amfani da wannan wannan damar min islamihim li dawlatin taqdi ala hukukihim sama da su sai bari mu balgace daga wannan kasar mu koma gefe guda sai wata daula ta zo mai karfi sai ta hadisi su gare garfi awar yan wannan kasar ne su yan kasar tana da wani tsari na karewa ɗaiɗaikun mutanenta addinin su da kuma rayuwarsu sai su amfana da wannan ka'idar duk da ka'idar ba ta musulunci ba ce amma dan a tsare musu wani abu na addinin su a tsare musu wani abu na duniyar sama da su ce ba za mu yi ba mun fasa zama innan nan kasar su koma gefe guda kuma ba su samu wata kasar ta musulunci da za ta karɓi bakuncin su ba karshe wata kasar ta kafirci ta zo ta danne su ta maishe su bayi ta mai su ba da yace wannan shi yafi min islamihim sama da ake su mika wuya li dawlatin taqdi ala huquqihim ad-diniyya wa dunyawiyya sama da su mika wuya ga wata daular da za ta kauce musu haƙoƙin su na addini da na rayuwa wa ta harisu ala ibadatiha kuma daular da za ta kwadaita ma wajen daga cewa ta rusa su gaba ɗaya an neme su a rasa wa ja'alihim ma'amalatan wa khadaman lahum ta yadda za ta mayar da su yan aiki bayi ku yanki gare ta na'am in amkana an takuna dawlatul muslimin wa humul hukam fa huwa al-muta'ayyin ma da yace eh idan zai iya yiwa a kafa dauda ta musulunci ɗari bisa ɗari masu hukunci a cikin ta musulmai ne suna aiki da Allah ce ɗari bisa ɗari in zai iya yiwa a samu wannan fa huwa almutaayyin wannan shi ya zama wajibi walakin li adami in kana hadhihi almartaba malaki amma idan wannan martaba ta aiwatar da musulunci ɗari bisa ɗari ba ta samu ba wal martabatu allati fiha daf'un wa wiqayatu lid-din wa dunya muqaddamatun yace to martabar da ke kasa da wannan wato wanda za a samu daman tsare wani abu na addini ko da ba dukansa ba tsare wani abu na rayuwar musulmi tsare wani abu na yancin su ya zama dole musulmi su yi amfani nan na iya tabbas yiwa shari'a musulunci ɗari bisa ɗari abu ne mai wahalar gaske saboda tsari na federalism domin da yan sanda da sojoji da custom da immigration da suna karkashin federal government da ma'aikatan prison suna karkashin federal government ko da jiha ta Kano ko ta Zamfara ta aiwatar da shari'a kaga ba ta da iko cikakken iko a kan sanda iko ne rabi da rabi domin dan sandan za a kawo maka ma ai ya kawo maka kwamishinan arne kun yan sandan arna ya za su taimaka maka aiwatar da musulunci zai wahala amma duk da haka idan ka shelanta aiki da shari'ar musuluncin nan za ka rage wata barna da kashi hamsin kashi sittin kashi saba'in kila har tamanin cikin ɗari ko ba haka ba to ya zama dole kai amfani da wannan damar kar ka ce tunda ba zan iya dari masa dari ba na amfanin ta ai garma a daina duka irin yadda waɗansu jahilai suke faɗa to wannan jahilci ni na san cewa babu ba a hadakar komai da a ce zaka samu nasara goma cikin dari casa'in ka samu faduwa da a ce kuma ka samu faduwa dari bisa dari nasara kuma ko da ɗaya cikin dari baka samu ba suna daidai da juna ba wanda zai ce suna daidai da juna sai jahili sai wawa sai wanda bai sa abin da yake da haka akwai da dama da suke maganganu ko a gidajen rediyo ko na wannan shari'ar sama sama ce gari kaza ma sama sama ne ai har yanzu su so suke wai da an kafa shari'a to wai shikenan mutane sun zanto kamar mala'iku la yasun Allah ma amarahum wa na bayu maru. yaya wannan rusasshen tsari da aka yi shekara gari ana yi babu shari'a kace za a kafa shari'a na asiyatin mazuhaha tsakanin fitowar rana da faduwar ta ko kuma zuwa hantsi ka dauka cewa komai zai gyaru ba wanda zai iya wannan sai Allah Allah zai za arada ta an yakuna lahu kun fayakun amma mu mutane sai mun ba bi a hankali mu dai mu samu gyara ko ya kuma duk gyaran da muka samu ikon yin sa kar mu kafa hujja da cewa ba za a yi dari bisa dari ba mu ci a'a in dai mun samu ikon yin sa dole mu yi abin da ya gagara ba za mu iya yi ba sai nan gaba to sai a barci dan kar a zo a lakwabe kuma a ce aya kaza ba ai ba za ta yi ba dari bisa dari a ture wannan ai ba za ta yi ba dari bisa dari a ture wannan a ture wancan ya zan to da wanda ake iya yin da wanda ba a iya yin dan abu an gine wannan kuma duk wanda yayi wannan magudin ko ya bada shawara yi wannan magudin Allah da kallon sa inna rabbaka labil bisar mu mun tabbatar cewa yadda shari'an nan za ta tsara gurgurdan yadda malamai da gaskiya suka tsaya suka fadakar da masu mulki hakikalin gaskiya mun tabbatar cewa idan ka bi shari'an nan ta samu tangaro to akwai gudunmawar waɗansu ta garin malamai lalatattun malamai wanda sun saba da fitsara da lalaci to ba ta kan wannan abin da suka saba na lalaci ya karye sai su zo su rika ba da shawarwari na banza da nawafi ga masu mulki karshe sai a samu karaya ba mu mai mulki a kasan nan wanda baya da malami wannan magana muna faɗa muna mai ta koyaushe muna sabar zance ta kama da dan siyasa da dan kasuwa da manomi kowa yana da malami amma malamin ne iri iri da wuya ka samu malamin Allah da zai ce kai haza halalun wa haza haram sai dai ka samu malamin da kawai zai maka addu'a wai ya zo ba zai maka wa'azi ba sai zai maka addu'a Allah kare ka Allah kare ka Allah inganta mulkin ka Allah sa karka sauka kaga wannan mata addanci ne cikin addu'a shi kuma ya san dole sai ya sauka wannan kansa ta'adda ne cikin addu'a da Allah ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mutadin kar ku yi ta'adda cikin addu'a roƙon Allah abinda ba zai yi ba dawwama a mulki ai ƙarya ne ba na jin cikin malaman sarki a kowane malami da ya taɓa zuwa ya karantar da sarki ka ci sauran Allah waje kaza ka kiyaye kaza ka yi kaza ka yi kaza sai dai a faɗa musu abin da suke so onai aka kawo garin nan yi gwamnatin Kano malaman Kano suka je suka wa onai da ta'aziyya lokacin da uwarsa arniya ta mutu kuma onai yake cewa abin kunyar da aka yi a Kano tun da ya zo Kano ya tafi bai taba ganin wanda wanda ya tafi ofis dinsa ba tsakanin manyan yan kasuwa ko malamai ya zo ya kawo koken mutanen Kano cewa Kano tana bukatan kaza Kano tana bukatan kaza yace duk wanda ya shigo daga wanda yake son kwangila sai wanda yake son fili sai wanda yake son a kwace gonar wani bashi sai wanda yake son kai out sai wanda yake son kaza sune suka shiga ofis dinsa har ya fita daga Kano shi yasa da ya tafi tunda ya ba kowa naki wanda zai ba fili ya ba su wanda zai ba kulote ya ba su yan kaba out ya ba su wanda suke son kaza ya ba su sai ya sace komai daga gamman house ko hankiti bai bari ba daidai da kasa har manja har magi ba ta saba ta bari ba a gidan gwamnati komai sai da ya sace ba dan Kano din da ya sai masa magana saboda rashin mutunci shi sa kuke ganin muna zafi wallahi inda malaman za su tsaya su je su same ku su faɗa muku gaskiya ba za mu yi muku zafi ba amma sun ki kuma idan muka je mu faɗa a ce mai rashin kunya yo kai ka je fada sai kika ce zaka yi wa'azi wajen sarki ba dogare sai su gyara ma zama ba amma idan sun zo daga membarin juma'a sai ka faɗa ka fata kwai shi duk wanda ya ce idan yana son adalci zai ce gaskiya wannan yaran gaskiya suka sai dai sun kausa da harshe to wannan kuma sai a yi mana afuwa amma dai ba nufin mu zagi ko shi mutunci ba gaskiyar da suka kasa faɗa su wannan malaman da suka kananna ɗaya a fada yan lafiya zaki ita ce muke faɗa a nan wannan gaskiyar da suka ki faɗa don saboda wata riba ta duniya ita ce muke faɗa a nan gurgurdan gwargwadon hali ubangiji ya sani ba so muke munanawa kowa ba dan ba za mu kyale din mu lalace idan ma ba a samu wanda zai irin wannan wazin da zafi zafi ba ai dole sai ana samun yan zafi can da can da can wanda kuma duk akwai su da ku cikin gari da masallatai cikin gari suna na yan zafi da yawa haka dole sai da su su da gishirin tafiya sai zafin ya yawa ne ba a so amma da shi da gishirin tafiya dole sai da zafi Allah in ban da hayaki na cikin kogo zai fito <laughs> <laughs> da haka dai abinda nake so kai gare shi karkashin wannan fikihu da Imam Nasir Sa'di ya mana istinbatin sa ya ɗan uwa kar a zo a fara shari'a a Kano kamar yadda aka fara a Zamfara me ta ce na ai wuri kaza an yi kuskure ai wuri kaza an yi kuskure ai wai suka ce kafal mar'a nubulan an tu'adda ma'ayibu ya isi mutum alfahari a kididdige kuskuren ma idan ka kirga daya biyu iyakaci ka kai goma ko ashirin to ya isa sauran da kai shiru menene kyawawa ne eh, ke ga laifin ubasan zai gani wannan ka kwai tun laifin Obasanjo da gwamnan Zamfara dan girman Allah duk inka da gwamnan Zamfara duk sanka da Obasanjo kirga laifin Obasanjo da gwamnatin jihar Kano a yanzu din nan kafin ma a fara aiki da shari'a duk sanka da Obasanjo duk inka da gwamnatin Kano za ka ce lalle daidai ka barna da Obasanjo ke irin da suke to mu wannan gyaran muke bukata ko ya yake abinda muke bukata su ga gwamnati shine su nemi shawara daga malamai masu jin tsoron Allah ba malaman fada ba malaman ba malaman addu'a ba kuma Allah duk wanda ya jama wai gidan gwamnati ya tsaya wai kawai ya je dan yi maka addu'a irin wannan addu'ar ma Allah ba zai karba ba inna mal a'malu bin niyyati me ya niyyar sa zai baka a gaban ka in yana son addu'a Allah zai karba Allah zai karba sai tashi yi cikin dare manzon Allah ya nuna yana cikin addu'o'i karbabu da du'a'uka li akhika an zahar al-ghaib kai wa dan uwanka addu'a ba tare da ya sani ba ka tashi cikin jihun dare ka ce ya Allah gwamnan jihar Kano dinnan da ke son aiwatar da shari'ar musulunci ya Allah ka taimake shi da mukarrabanka duk wani tsoro da wani fargaba Allah ka ture masa shi waje daya ya Allah ka bashi karfin hali yadda zai fuskanci kowane irin zalunci ya ga sa ya Allah ka arzuta shi da ka tashi cikin dare kai wannan wallahi ya fuka cika Kano ka je ka cika gwamnatin jihar eh, gidan gwamnati wai ka ce ka wa gwamnati addu'a dan wannan ba dan Allah kai ba ka tashi cikin dare kai masa gidanka Allah ya sani wannan ku gwamnati gwamnati bai sani ba haka ba zai yi koma da komai ba amma dai Allah ya sani shi kuma Allah zai baka aljanna in ko ka je gidan gwamnati gwamnati ya sani kila yan protocol za su iya sallama ka naira dubu biyar ko goma ko ashirin gwargwadon nauyin ka gwargwadon babban riga ko kan zirin da ka je inna rabbi bima ta'maluna muhit yace lalle ubangiji na a kewaye yake dangane da abin da kuke aikatawa yana ji yana gani yana sauraron daga nan ba. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. إنت ويا قوم يا قوم تعلنا اعملوا على مكانتكم. ku yi aiki a bisa ga halin da kuke ciki na kafirci ni amilun ni ma zan yi aiki bisa ga halin da nake ciki na imani gobe kiyama kuma Allah ya rarrabe sawfa ta'lamun da sanin za ku san man tihi azabun yukuzihi wane ne azaba da za ta kaskantar da shi za ta zo masa azaba da za ta kunyata shi wa man huwa kadhib wane ne wanda yake makarici cikin mu ko ne ko ku wartaqibu ku yi zaman daku, in tazuru akibata amrikum ku yi zaman daren karshen al'amarin ku inni ma kuma rakib ni ma ina zaman jira tare da ku ma'ana inda da Allah zai dirkake ku da shi na azaba dan ku kun kan gare masa ku daga nan mai faru walan ma jaa amruna najjayna shu'aiban walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna hmm. والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولما جاء أمرنا لوكسن دا الأمر ما يزو بإهلاكهم نفي وذا أهلك الدسو نجينا شعيبا سيما كتامر دا النبي شعيب عليه السلام والذين آمنوا معه سيدا وان سكي إيماني تارد سي برحمة منا سبو دوترهما تمسمى لنقريمه وأخذت الذين ظلموا الصيحة أي وان إذن ساوى يدنكي وان سكي ظالم سكاو ننسو ay sahabihim jibril malaika jibril yayi wata irin tsawa fa asbahu sai suka waye gari fi diyarihim a cikin gidajensu jasimina wato sun yi rubda ciki sun kifa goshin su akan kasa sun zama matattu anan ma da yake bariki na alal rukabi mayyitina wato suna gurfani akan gwiwoyin su matattu muka ce wannan fasara ba ita ce ainihin fasarar jasimina ba in muka manta tun darasin da ya wuce mun yi gyara game da wannan ka allam ya ganau fiha kai ka ce ba su taba zama fiha a cikin wannan alƙarya ta su ba ala ku saurara bu'dan da madyana lalle ne sun tantance kai tabbata ga mutanen birnin madiyana kama da samud kamar yadda samudawa suka yi nesa da jinki ai halakan li madyana halaka ta tabbata ga birnin madiyana ko mutanen birnin madiyana kama da ai kama halaka samud kamar yadda samudawa suka halaka wa tasbihu anna halaka kullin minhum ma sayha abin da yasa aka kamanta su aka ce kama ba'idat samud saboda allakar kowane daya cikin mutanen madayana da mutanen samudawa mutanen annabi salih allakar kowane dayan su ta kasance ne bisaiha da tsawa wa ba'idat da aka ce ba'idat bi kasar al-ayn da yawa ayn din nan kasra fil madi a cikin fi'il madi wa yab'adu bi fathiha idan an zo fi'il mudari sai a ce yab'uda yab'udu yab'adu kai wato min babu ba'ida yab'adu kenan bi fatiha fil mudari a cikin mudari min babi tariba yana cikin babin tariba yaqrabu wato ko kace fariha yafrahu ala wazni fa'ala yaf'alu bi ma'ana halak wanda ma'anarsa shine halaka wa amma ba'uda bi dhammil ayn amma fi'lan ba'uda idan kai wa aynu sun nan dhamma fa ma'anahu ziddul qurbi ma'anarsa shine kishiyar kusa ne su min an gane ko min al-arabi man la yufarriqu bainahuma cikin larabawa akwai wanda ba su rarrabewa tsakanin ba'ida yab'adu da ba'uda yab'udu fa yakunu ka karuma mutlaqan sai zan to ma'anarsa kamar karuma ya karumci mutlaqan ana budalli madina kama ba'ida samu to idan kuma ta cikin suratul a'raf mun karanta kisar annabi shu'aibu alaihi salam a cikin ayoyi makamanta waɗannan da dan sabani a cikin abin a can a ƙarshen kissar da aka ce an halakar da su sai Allah ce fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin alladhina kazzabu shu'aiban ka'annam yadhnu fiha alladhina kazzabu shu'aiban kanu hum al-khasirin akhadathum ar-rajfa wata irin girgizar kasa ce ta dinke su anan gure ce wa akhadathil ladina zalamu as-sayhat wato ainihin sai wata irin tsawa ta danke waɗanda suka zalunci kawunan su kaga girgizar kasa daban da tsawa domin tsawa daga sama ne girgizar kasa ko daga kasa ne a cikin surtu shu'ara cewa ai fa fa akhadhahum azabu yawmi dhulla innahu kana azabu yawmi azim sun kare tashi sai azaba ta wani rana mai girgide ta danke su an gane ko domin azulla girgide ke to shine gashi kuma al'umma sai daya anan an ce an halaka ta da girgizar kasa anan an ce an halaka ta da tsawa a can an ce wani irin girgide aka yi musu to menene ne faru ga wannan kamar ayoyin sun zama masu tufka da walwala kenan wanda a zahiri babu wani tufka da walwala cikin waɗannan ayoyi shi ne al'imman ibn kasir ke cewa jerin kowane ayoyi an ambata abin da ya dace da abin da suka faɗa masa a can cikin suratul araf abin da suka ce da shi lanukhrijannaka ya shu'aibu na amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina lalle kai ta aibu sai mun kore ka kai da wanda suka yi imani da kai daga alƙaryar mu daga garin mu daga birnin mu sai mun kore ku aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo cikin garin mu to da suka faɗi wannan magana ba ta kama take da ƙasa ba to sai dace aka ce fa asabathum ar-rajfatu in sun kore shi daga garin su kuma sai girgizar ƙasa a rusa garin da ita lokacin sai zanto azaba suke masa ko gata gata dan bayan ƙasa suke kama sai aka miyar da martani da girgizar ƙasa an gane ko a nan gurin korishin kunya suka yi ma da fuka fuka tsina min ma ta kudu wa inna lanaraka fina da'ifa walaula rahatuka larjamnak to wannan rishin kunya ce da baki ba ma fahimtar me kake faɗa sake faɗa wai me kake dazu kai zama mu jefe kaza me maka za to wanda irin wannan rashin kunya yana bukatar tsawa shine wa akhadul ladina zalamu sayhatu fa azahu fi darihi fi diyarihim kasbi ya akai tsawa daga sama domin duk mara kunya in yayi tsiwa sai a masa tsawa sai ka ji shiru amma a cikin surati shu'ara abinda suka ce fa asqit alaina kisafan min as-sama'i in kunta min as-sadiqin inda gaske ne kai annabi ne ya balagato mana wani yanki daga sama ya fado kanmu mana inda gaske ne kai da haka a maimakon a yanko yankin sama sai aka kawo girgije ya rinka musu ruwan wuta wanda bai kai wancan girma ba inda wancan ne ya abin yake sai aka saka musu da abin da suka nema an gane ko to abin da ibn kasir ya faɗa kenan wanda ibn kasir wadansu malaman daban suka ce wato abin da ya fara faruwa dan wani na iya tambayar ka cikin waɗannan ababe guda uku me ya fara faruwa ga dai girgizan kasa ga kuma tsawa ga girgije da musu inuwa waɗansu malamai suka da ya faru shine rana aka yi musu mai tsanani lokacin da aka yi rana mai tsanani kuma an yi bari kwana da kwanaki ba ruwa rana kuma ta balle sai Allah ya turo wani girgije saboda yadda rana ta kwalle girgidan nan da ya zo sai duk suka taru ga kasansa dan su inuwantu daga inuwar wannan girgidan yayin da suka taru karkashin sa sai kasance kasa ta yi girgiza sai kuma aka yi tsawa daga sama sai girgizan kuma ya rinka musu a mamusa haka aka dammara su gaba daya ka allam ya zanau fiha ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud ubangiji ta ala dammara su fa salam azabu yawmin dhulla innahu kana azabu yawmin azim inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim a nan gurin annabi shabi ya kawar da kai bayan ya riga ya fita daga garin kenan wata wallahi anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahatu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin sai na riga na isar muku na yi muku nasiha na tsantsanta muku bayani dan me zan yi bakin ciki idan kafirai sun yi kangare Allah ya zarrabe su da azaba ma'ana bana damuwa bana bakin ciki bana nadamar abin da ya same fa kaifa asa ala qaumin kafirin to da wannan da aka da wannan ayoyi to duka duka ne ya kamata mu ka aya a abinda muka bada zama daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya shafi wassalamu alaikum ni a fahimta ta shawarar da zamu baiwa shi mai gadi da yake an ajiye mota bai san mai ita ba ya kamata da ya rubuta ofishin yan sanda da ke kusa da shi kuma ya kafa shi dan kar wani ne ke motar kuma ya dauke kuma daga baya zuwa ta an ji tana wurin ka kai mai gadi a shiga kuma wani jidalin da ku eh duk da haka yan sanda su sani yana da matukar muhimmanci yan sandan shi ya su sani Allah ya taimaka tambayoyin da zamu yi yau take su ne kwarai da gaske mai tambayar farko yana tambaya ne dangane da tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma lokacin da aka kafa kungiyar Ahlus Sunna wal Jama'a da kuma bambancin da Izala Sheikhul Islam shine Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah an haife shi hijiran manzon Allah na shekara ta 661 ya mutu a shekara ta 728 bayan hijira kenan a haife shi ne garin Haran wanda ke cikin kasar Sham a yanzu garin Haran wani yanki ne na kasar Taki amma ya girma a garin Damascus shi da mahaifinsa ya fara karatu a gidansu karatun fikihu ya zurfa ya cikin fikihun Imam Ahmad bin Hanbal daga baya kuma ya bayar da himmar sa dangane da abin da ya shafi tauhidi da kuma tafsirin alkur'ani mai girma yayi fice a cikin ilmomi masu tarin yawan gaske da dama daga cikin malaman da suka rubuta suka yi rubutu a kansa makiya da masoyansa sun yi ittifakin cewa ba wanda ya ce ce da shekul islam ibnu taymiya jahili ko da ko makiyansa ba a taba samun sun jefe su ce jahili ne bai sa abin da yake ba sai dai su jefe shi da wani abin gwargwadon yadda suke ganin ya saba musu su su ce kaza amma dai ba su ce jahili ba suka ce shi ne mutumin da zai mukabala da kai akan akidar ka da kai yadda da ita ya rinka maka gyara cikin akidar taka ba shi ta ci ba da tallata maka takan zai rinka cin gyaran gaji saboda haka shekul islam ibn tabiya ba karamin malami bane babban abin da yake nuna ilimin sa ko littafansa da sunan azaki musamman daidai kullu tattafai wanda ya wallafa irin su minhajus sunnatun nabawiyya fi naqd kalam shi'ati wal qadariyya wanda ya kai in shi'a da kuma qadariyya waɗansu bid'o'i ne guda biyu sanannu da kuma littafin dar'u ta'arudul akali wan naqal wato cewa da muke shari'a sabanin hankali yace a'a shari'a ba ta cin karo da hankali in dai hankalin lafiyayye ne sai in ya zama bai da lafiya da kuma littafin as-sarim al-maslul ala shatimir rasul zararren takobi kan duk wanda ya zagi annabi abin mamaki yan bid'a suna cewa shi baya san annabi da littafin sanan kuwa asarimul masrul ala shatimur rasul a cikin yake cewa wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi tubar ta wannan sa da Allah ne amma mu haddi sai mun kashe shi fa'ida shari'a kenan ya kawo dalilan da ke nuna haka an gane ku amma duk da haka ga muke yanzu suna cewa baya san annabi kamar yadda malamin mu Dr. Ahmad ke cewa inda za a ce su kawo shafi daya a cikin littafin su da ya nuna baya san annabi ba za su iya kawo ba haka za su zargi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab inda za a ce su kawo littafi daya ko shafi daya cikin littafin sa da nuna baya san annabi ba za su iya kawo ba amma dan za a cika gari wahabiya wahabiya wahabiyanti amma ba za a iya kawo shafi daya ba irin yadda malam ya kawo shafin sawi aka cika gari ba a bashi ansa da koyi ba sai aka ce shi ba dan gari bane shine ansa amma dai ba a ce ba wannan abin ba haka sawi yake ba la jannaka ya shaibu zina والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا da haka da shekul islam ibn taymiya babban malami ne ya shekara 63 in ba manta ba a duniya kuma a cikin wannan shekarun bai samu sukunin yin aure ba ba wai dan baya so ba sai dan saboda matsaloli da ya ta fuskanta da sarakunan zamaninsa daga wancan kurkuku sai wancan kurkuku karshe ma rayuwarsa a kurkuku ya mutu dan kurkuku zai kammala zaman sa cikin kurkuku a ce fitowa a dinka ya kare idan ibn tamiya na take ce ba zan fita ba inda shekul islam yana saboda ya mayar da ya mayar da kurkuku don wata jami'a ta yayi talibai a nan ibn al-qayyim ya zauna da shi shekaru ɗaya ɗaya har shekara goma sha shida yana kwankwadar ilimi a wurinsa bayan sai ibn al-qayyim din malami ne fa shi ma ya malanta ya wallafa littattafai kafin haɗuwar da shekul islam ibn tamiya yace amma da a ce ban taba haɗuwa da shi ba da nayi hasara in kana karanta tarihin su zaka yi mamaki ka duba eh, malamai da dama sun kawo shi irin su Imam Zahabi cikin tarihul Islam da sauran littattafai yana da littattafai masu bankaye irin su Iqtida'u Siratul Mustaqim irin su Al-Aqidatul Wasitiyya irin su Ar-Risalatul Hamawiyya littattafai masu yawa ga kuma Majmu'ul Fatawa wanda fatawoyin sa ne da kananan littattafan sa aka tara su kai sifili 35 sifili 35 kwanaki an kawo shi a kasuwar kurmi ana sayarwa har dubu ashirin littafi ɗaya ne shi kadai littafin jami'ar ba abinda babu fiqh tafsiri mantiki balaga tauhidi ba abinda babu indai mutum ya same shi ya samu wata karamar jami'a kawai saboda haka ɗalibin ilimi karka yadda wani malami ya ruɗe ka ya haramta maka karanta littafin ibnu taymiya na san wani malami a nan garin daga cikin malaman bid'a da suka rasu kullum yana zagin ibnu taymiya amma kuma a cikin library din sa akwai littafansa da yawa wallahi amma idan ɗalibin suka ce me yasa ke wai so yake gabar na dan ya rabi ko da dabara kaga shi dan bid'a bai da adalci ya kamata in na fa'idan ta da kai in fada shine fa'ida kar in maka hasada amma sai fa'idan ta da kai ki fada haka wadansu daga cikin su suka yi zige zuwa su je su saurari hasken musulunci ne kan Abubakar Muhammadu Gumi a boye a cikin ɗakin su dan kar a gane dan su fa'idan su gane wani abu da ilimi amma daga baya kuma su zo su zage shi wannan kuma shine rashin adalci ya kamata duk wanda ka fa'idanta littafin sa ka faɗa kai masa addu'a ka fa'idanta da karantarwar wasa ka faɗa ko ba haka ba yasa wani lokaci kuke je idan mun faɗi wani abu sai mu ce ka duba littafi kaza dan mu nuna falalar ba ta mu bace tana koma zuwa ga mai littafin shi ma ba ta ta bace ba ka'idar annabi sai wa ma tawfiqi illa billah duk falalan da ubangiji take amma min babu nisbatul fadl ila ahli duk mutumin da ke da falla ka jingina masa karka masa hasara ka koyi abu cikin lissafin da sai mu ce kaza ko da fasara muka yi wani lokacin ta kakare sai mu ce kamar da kalin rawi ya fasara ba mun faɗa ba nan ko mu ce kamar yadda Amar ga ita ga mutum da ya fasara a cikin littafin sa tafsirin Hausa ba mun faɗa ba nan to wannan shine kaida ka zanto mai adalci a cikin ilimi wannan ita ce abin da ake kira al-amanatul ilmiya karka yadda a rubuce kawai kana karanta littafin Ibn Taymiyyah duk wanda ya rubuce ka kan wannan ya zalunce ka ni ina ganin dukkan littafi dukkan labirarin da babu littafi ibnu taymiya ko ibnu qayyim ya zama na shi kam ta bangaren wadansu fannoni da dama na ilimi amma maganar da aka kafa ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa dai ba kungiya bace balan sanaka ce shi aka kafa ta tsari ne na addini da ita sunna din shine tafarkin annabi idan an ce ahlus sunna wanda yake kan tafarkin annabi ta fuskar aqida ta fuskar magana ta fuskar aiki aikin ka ka ta irin na annabi yadda ka kwatanta aqida ka da ta annabi yadda ka kwatanta me kana kwatanta irin na annabi ka zama ɗari bisa ɗari akan yadda annabi ya rayu ba za ka iya ba amma ka kwatanta fa tashabbahu in lam takunu mislahum inda tashabbaha bil kirami fala wannan sune ahlus sunna akan ce musu wal jama'a dan saboda hadisin annabi da ya magana akan iftiraqul umma mutane za su kaskashi 73 yace kullu hafin nari illa wahida aka ce wace ce tahiyal jama'a to wannan sune jama'a din sunna sunnar annabi jama'a kuma ita ce jama'ar musulmi wanda suka tsayu akan qur'ani da hadisi bisa ga fasaran sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da dukkan magabata na gari wannan suna ake kira jama'a kaga ba kungiya bace dukkan musulmi na ciki sai wanda ya fanta daga ciki <coughs> duk wanda ya bid'a to baya cikin ahlus sunna kenan wal jama'a sai dai in ya zanto cewa rinjayen aikin sa akwai sunna jahilci ko karancin ilimi yasa ya aikata wata bid'a da bai sani ba aikata bid'a daya baya kwacewa mutum kasancewa cikin ahlus sunna kamar yadda baya sa a riskar da mutum da ayari na yan bid'a a ce masa dan bid'a dan yana yin wata bid'a guda daya bisa ga rashin sani ko kafin karatu ya kai gari amma wanda nan dayan aikin sa bid'a ne kila kafin yayi sunna ɗaya sai ya bid'a go mutum kamar na dan bid'a ne sunna sa kai ba za ta bashi sunan sunna ba tunda mafi rinjayen abin da yake yi shine bid'a kamar da shi ahlus sunna bid'a sa kai ba za ta bashi sunan dan bid'a ba tunda rinjayen aikin sa shine mai sunnar annabi da haka ahlus sunna wal jama'a ba kungiya bace balle tana ka tambayi ranan kafata amma menene alakanta ko bambancin ta da izala to izala ɗaya ce daga cikin kungiyoyin da suke kokarin zama ahlus sunna wal jama'a amma ba za ka ce izala ita ce ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a tana da fadi tawagar musulmi da suke kan koyarwar qur'ani da hadisi tsantsa bisa ga fassarar sahabbai da tabi'ai sun zama ahlus sunna wal jama'a duk wata kungiya da take kokarin zama haka to kaga kungiya ce da ke kokarin danganta kanta zuwa ga ahlus sunna wal jama'a kila ta iya daidai kila ta iya kuskure irin yadda ake samun daidai a cikin wa'azozi da dama na izala da malamai izala irin kuma yadda ake samun kuskure da dama a cikin wa'azi da kuma ayyukan wadansu ina fata an fahimta amma ba mai yadda su sune ahlus sunna wal jama'a ta yadda zamu ce ba ahlus sunna sai wanda ya zama dan izala to wannan ya zama kuskure wannan shine abin da yan uwa mai izala suka kasa fahimtar mu wai sai dai kowa ya garke ya zama izala sannan addinin sai daidai mu ko muka ce a'a mun yadda izala kungiya ce ta musulunci da ke fafutukar yada musulunci amma dukkan kungiya tana da manufa me manufar ku ba qur'ani da hadisi ba to dukkan wanda yake kan qur'ani da hadisi bisa ga koyarwar sahabbai sabai ko yadda ku ne ko ya zo izala an bashi bajo ko ba a bashi bajo ba ko dan agaji ne ko bai zama dan agaji ba dai idan kuka ce sai wanda yake cikin izala ne kadai musulmi to ya za ku da musulman da suke musulunci kafin a kafa izala me matsayin su to wannan ne yan uwa da dama suka kasa fahimta ce mun zama yan tawaye izala ko me mun ko mu damu da duk abin da za a faɗa mana kuma riga mun san cewa abinda muke faɗa da hujja wanda yake ganin ba haka muke ba to sai ya da hujja sai kuma a baki wanda ko bai nemi hujja bai koma gefe ya zage zage kaga abinda da yake kenan shi kuma zagi baya bukatun makaranta dan haka baya bukatun tattaunawa da mai shi Allah gane da mu waɗansu yan uwa suka ce a cikin jawabin da kai ranar Lahadi din nan da ka hana mu fita daga masallaci wato a dorai kenan mu abin da muke so mu ce muna ganin kamar a cikin ɗaliban ka kana nuna bambanci kana alaka da wajen so da baka yi da ta wasu yanzu dan Allah ya za a ce duk mai zuwa karatu dinnan sai kai mu'amala da shi kuma kun san ba zai yi ba kuma waye ya ce maka ana daidaita mutane ta aka kowa ka bashi abin da ya dace da shi ka dace da musulunci da aka gwamnati ta ce assalamu alaikum to kuma cewa suna ka harkoki na rayuwa kuma wannan kaga ba dole bane Allah bai tilasta ni ba kai ma baka sa na na rayuwa ba dan me kuma kai ni sai in saka nawa <laughs> ba shi ne magana ba shi ba cewa kar mi fada shi ne ba a kar mi fada shi ne ba a so mi gaba shi ne ba a so amma dole sai ka zama abokina sai na zama naka Allah bai wajabta mun ba kai ma bai wajabta maka ba abota wannan idan jini ya haɗu ne kuma ta ku ta hadu da mutum sai ku yi abota in ko ba ku yi abota ba ai ba gaba kuke ba kuna gaisawa kuna zumunci in ba da lafiya ka ce Allah ba da sauki in an yi mutuwa ka ce Allah da rai in wani abun kuli ciki ya samu ka sani ka taya ki muna to amma cewa dole sai ka zama aboki na kullum a zumunta tare ba wanda ya dora mun wannan kai ma ba dora maka ba wannan ni ma baka dora mun ba inda haka ne kai ma sai a ce duk wanda kuke zuwa karatu nan tare da zuwa abokanan ka ne dole haka ba za ka iya ba yo waɗannan mutanen da suke zuwa karatu a ce sai ka ziyarci kowa ko da su ɗaya ne a kwana yanzu misali a ce dukkan kunan gurin kowa sai na kai masa ziyara yau wane gobe wane gobe wane jibo wane gata wane adadin kwanaki da ke cikin shekara shi ne kwana nawa ɗari uku da to dan Allah adadin mahalarta wannan tafsirin yaya sun kai nawa to Allah kalli mu kaddara mu ce dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar wanda mun tabbatar sun faga to shekara nawa zan yi ina ziyara kullum <laughs> ba zai yiwu ba kuma dina ta akwai tsegumin da ake yi akwai mutane guda biyu da ake yawan ganin mutane musamman abubakar na afri bank wani mai mota bijo tana nan wata bulu yan kasar nambar abin da ina ake afri bank nambar nasarawa waɗansu kuma suna magana a alhaji aminu wanda aminu umar ba gaskiya waɗannan mutanen alakar mu da su alaka ce ta da'awa ta yada musulunci sukan taimaka mana kwarai da malam abdulhab kan ta abin da ya shafi yada musulunci ban san sau nawa muka je tafiya ta wa'azi ba cikin motar abubakar ko ba mu ne zamu bashi kuɗin mai ba mu za a gayyata ya bar aikin sai zo kai mai zai dawo da mu ayi kwana ɗaya kwana biyu da shi mun je yau da sau biyu mun je ka zo so adadin da ban sani ba wa azuzzuka na cikin gari ko ba mu san iyaka ba yana da harkokinsa yana da matsalolinsa duk ya ajiye ya zo mu tafi ko da ni ko da malam abdulhabu ko da mu duka gaba haka alhaji aminu shi ba ban san sau nawa muka tafi da shi a motarsa ko ya bayar da motar da direba ya ce a kai ni ko sai ya zo tuka ni ko wani lokacin ne in karɓi motar in tuka mu tafi ne da malam abdulhabu to dukan wanda ya baka taimako ta fuskar abin da ya shafi da kalmar Allah wanda shine aikin da yafi muhimmanci ne a wurina zaka manta da shi zaka manta da shi kai ma zaka yi gasar sai ka zo a je wazin da kai me da fili ga me <laughs> abu ne mai sauki ah, <laughs> abu ne mai sauki kore da gaske ni na san cewa akwai lokacin da muka taho a daidai gidan murtala mota ta tsaya mana ni da malam Abdulhaq wani dan uwa ya gamu ya tabbatar mota ta tsaya mana daga nan ya haka ya taka motarsa wallahi tallahi a nan cikin gari kuma dai na san cewa na sha roƙon alfarman bota lokacin mota ta bata da lafiya zan je wani gari wa'azi a wurin waɗansu daga cikin ku kuma su hana ni ko su yi min magana da na san ƙarya ce kafin su faɗa su ma kuma sun san ƙarya suka faɗa to yanzu wannan sai ka daidaita shi da wanda yake zai zo ke ya zo dauke ka ku tafi akwai wanda ko shakka baka yi ko cikin dare ka ce masa wani zan je wuri kaza zo ko mutum ka kai ne ba zai ta ka ba zai ce maka kaza illa ya kawo lokacin ya ce ba da lafiya ko kuma zai kaza ka ta ko ya faɗa ma uzurin da ya zama gaske ne ka karba akwai wanda babu yanda za a yi kasan cewa ya yadda ku tafi to Allah suka daidaita su ko da annabi bai daidaita dukkan sahabban ba sahabbai na zaune sun cika a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi na cikin mata sun hana shi fita saboda kudin cefane sai sayyidina Abubakar ya zo sai aka ce ku ce ya shigo sauran fa suna waje suna jira suka ci gaba da jira Abubakar ya shiga aka jima Umar ya zo aka ce kuma ku ce ya shigo sauran suna waje suna jira me yasa annabi bai ce dukkan na wajen su shigo ba dan ba matsayin su da Abubakar ba matsayin su da Umar ba wai daukan cewa duk mutane sun zama daya a cikin addini wannan fa fahimta ku ce ba haka Allah ce ba haka ba za Allah ce wani ya fa dole cikin addini wa yake maka duka kowa ya zama daya dan kawai ana addini ko dan ana sunna dai wanda duk cikin wahalu sunna ai duk ne ai duk ne wa yake maka duk ne yasa ko da mutum fita masallaci zo ga dakin dan shekara 60 shi kuma saurayi dan shekara goma ko eh, dan shekara sha uku ko shi abin nan yana wani turewa ai duk ɗaya duk ɗaya ne inna akramakum inda Allah ya tikaku kaga baka fahimta ya ba kuma ga hadisi manzon Allah ya ce da kai yana daga girmama Allah girmama mahaddacin Qur'anin da yake kwatanta aiki da ci da kuma dacci da mai shekaru cikin musulunci to kuma ka da tsaye ga wannan shine fahimta da muka yi mara kyau da haka a gaskiya ba wai idan ka ga cewa alakar wani tafi da wani ba wai cewa wani baya da matsayi ne ko mutunci a wurinsa ba amma dai kowane mutum akwai wanda tasu ta zo daya a cikin rayuwa mai yawa akwai waɗanda na sani da yawa kafin abubakar kafin alhaji aminu ko kuma waɗansu yan uwa da ake yawan ganin mutane kamar su wani su wani su wani wanda ba za su kirgu ba to wannan kuma yadda taku ta zo ɗaya ne da mutum ne kawai abin da yake faruwa amma ba dan ka tsaro wani ko ba ka son wani ko wani baya da matsayi a wurinka ba duk musulmi yana da matsayi a wurinka duk musulmi Za ka bashi gurgudan halin amma harkokin ka ne yau da gobe ko gidanka ko asirinka ko wadansu matsaloli naka na rayuwa ba kowa za ka faɗa ba in kowa za ka faɗa matsalolin ka na rayuwa in ka faɗa wa ne ya taya ka wani dariya zai a gefe guda wani fallasa ka zai to ka kai ma sai ka zama wawa kenan akwai abubuwa guda kaza abu na farko idan ba kuma ta ba makon da ya wuce a nan gudun bayan an yi karatu aka tattauna matsalolin Lagos sai aka yadda aka kafa kwamiti a nan take wanda aka ce su wakilci wannan majalisi na tafsiri zuwa ganin gwamna ko mataimakin gwamna in gwamna bayan don gwamnati ta yi wani abu dangane da abin da ya faru a Lagos kuma cikin abubuwan da ake so gwamnati ta yi ɗan uwan da suka tagayyara wani irin tallafi gwamnati za ta yi musu marasa lafiya wani irin tallafi za ta yi musu masu son dawowa gida wani irin tallafi za ta yi musu da cikin ikon Allah mun haɗu a nan gurin da mutanen da aka zana tun wancan ba zan iya kawo sunan su gaba ɗaya ba amma wanda zan iya rikewa malam Abdulwahab da Dr. Aidi Ahmad da ambasada Abdulkadir da ah, Dr. Dutse da su ah, Alhaji Alhassan Bebeji Alhaji Aminu Umar da zai sauran yan uwa haka da yawa muka haɗu ranar asabar muka tafi a lokacin ga mu sami damar ganin mai girma gwamna ba amma mun ga mataimakin gwamna da an ce mana gwamna din yana da waɗansu ayyuka ko ma baya gani kuma lokacin da ma game da shi a gidansa mun je kamar karfe biyar na yamma ban mu can ba sai shida mun faɗi sakon nan masallacin da shawarwarin da abin da muke gani ya kamata a yi kuma gwamnati ta karba abin hannu biyu har wannan lokacin shi kansa mataimakin gwamnati yake mana tunda dama gwamnati ta riga ta tura da mutane a je a gano mata me ke faruwa a can din me ake ciki yaya al'umma suke ciki wani irin tagayyara suka yi to amma zuwan mu ya kara musu kaimi shawarar da muka je da ita a rubuce karfa yace za su kara sata a cikin abin da dama gwamnati ta tsara su ci gaba da yi kuma ya mana alkawalin cewa shi da kansa ma zai shugabanci tawaga ta biyu da ta Lagos din kuma idan ya dawo zai neme mu dan ya tabbatar mana ya bamu labarin mai gwamnati ta yi kuma cikin ikon Allah a jiya aka neme mu karfe 8 na dare muka je muka kai shi a gida kuma ina jin ba wani abin da zan faɗa mana saboda wanda kowan ku ya ji a gidan rediyo to amma al'amura na gidan rediyo abu ne da za a faɗa gurgurdan yadda mutane za su iya ɗauka akwai abubuwa na can ciki ma wanda duk tsayawar da kuke tsammani gwamnati za ta yi to ta tsaya sama da yadda kuke tsammani abinda kawai za a iya faɗa ne a kafar watsa labarai kuka ji sauran kuma gwamnati tana nan tsatsaye a kai da haka mun samu gamsuwa mu duka da muka je wannan waje dari bisa dari cewa gwamnati a tsaye take wajen samo haƙƙin al'ummarta sawa'un suna nan cikin gida ko wajen Kano saboda haka muna fatan ubangiji ta'ala ya saka musu alkhairi Allah ya albarkaci zurriyarsu bayan su kuma Allah ya sanya albarka a cikin gudanar da mulkin su kuma muna fata ba wai nan masallacin kadai ba duk wanda suka samu dama abin da ya kamata a rinka wa gwamnati kenan shawarwari dama illar shi ne malamai su je maula ko addu'a iri idan muka faɗa da su amma idan malami je ba da shawara ta gaske wanda idan gwamna ya ji ko mataimakin gwamna ya ji ko yan majalisa suka ji sun san gaske ka san ita magana gaskiya guda ɗaya ce in ka faɗe dole a gane ta kuma a zaɓi lafazi da ya dace kuma a faɗe ta to shi kenan za ka tayi tasiri insha Allah saboda haka gaskiya dama abinda muka ce da gwamnati ta yi yunkuri ta yi iyakacin yin ta ta wakilce mu in ba haka ba za mu wakilci kanmu ko ba haka muka faɗa huduwa to alhamdulillah gwamnati ta wakilce mu kawai yanzu kina muke da sauran gwamnonin jihohi da su wani yunkuri har yanzu muna nan muna Allah wadai da abinda gwamnatin jihar Sokoto yi muna Allah wadai da abinda gwamnatin Nasarawa yi domin dukan su guda biyun sun je sun yaba wa gwamnan Lagos Bola Tinubu wai a bisa da yunkurin da yayi na dakatar da kasa kace a Lagos kaga wannan zancen banza ne shi gwamnan Sokoto ya manta daidai lokacin da aka karkashe mutane a Kaduna da kuma aka je aka kashe kashe a kasar Gabas gwamnan Abe ya tafi yace in aka sake taba mutumin su ko a Sokoto ko a Kano ko a ina ne a arewa sai sun kashe dukkan mutanen mu da ke can amma ka rasa me ya dame abin nan gaskiya abin Sokoto din yana da ban mamaki daular shehu kuma a zo ana wannan shirman ina tabbatar wannan ba su wakilci shehu usman bin fodiyo ba ba su wakilci sarkin musulmi muhammad bello ba ba su wakilci sarkin musulmi attahir ba ba su wakilci abdullahi na gwandu ba ba su wakilci kowa ba su wakilci suka je suka adega kuma kuɗin da suka je da shi na taimako wani na dubu ɗari biyar kuma shi ma suka danka a gwamnan lagos azantan banza dan allah Allah ya tsare mu saboda haka abinda wannan waɗannan gwamnoni zai guda biyu kam muna fata Allah ya fire su tare da mu gaba ɗaya amma abinda suka yi ko alama bai wa musulmi daɗi ba bai wa musulunci daɗi ba ko musu su jama'a su ba sai magana ta gaba maganar a abin da muka faɗa da za hudubar juma'a wanda ya kamata mu sake faɗakar da jama'a a kai wanda uwa likita ya same ni da wani da wata auduga wadda mata ke amfani da ita lokacin su cewa waɗansu mutane sun fito suna raba wannan audugar kyauta musamman ga makarantu na 'yan mata na kwana da manyan kwalejoji na gwamnati don 'yan mata su rinka amfani da ita to da aka je aka ɗauki wannan audugar aka yi amfani da ita kun ganta launinta don saboda wanda bai ganta ba da zana nuna ta hudu bar juma'a da aka je aka yi amfani da ita daga tsakiyar ta nan gurin akwai audugar da ita ya kamata ta ta sanya dukkan naso na abin nan da na datti ga yankin ta nan gurin wannan da aka je aka auna a laboratory a Zariya sakamakon da ta bayar shi ne akwai kwayoyi na family planning na hana haihuwa na biyu akwai waɗansu kwayoyin cuta da za su fata wa mace gabanta yanzu haka akwai yan mata yan makaranta a zariya da aka kwantar da su a asibiti ana musu treatment dan sun yi amfani da wannan dama na sami sako daga wajen waɗansu cewa audugar da ake amfani da ita ta always wadda duk mata sun sani ko masu mata sun sani sun tantama matansu ita ma tana ɗauke da sinadarin da ke haifar da waɗansu kuraje in mace amfani da shi ka binciki matarka sai ka ji tana maka complain din waɗansu kuraje da ke fitowa a matsayin matsin cinya su ɗaɗe wannan mahaɗar cinyar mace kuma a yi ta magani a sha a kasa warkewa masu mata da dama sun ba da shaida akan haka ko mata da dama ɗazu bayan na sauko daga hudubar juma'a sun bugo waya sun tabbatar mun da wannan bugu da ƙari suka ce hatta da famfas da ake amfani da shi na jarirai shi ma yana da wannan sinadarin akwai wanda zaka ga ƴaƴan marainan yaro sun kumbura ko sun yi daɗi sun zanto kamar dubara biri sun yi daji saboda amfani da irin wannan famfas din kuma kamfanin da ke yin kwalwai din a Lagos take to saboda haka muke kira ga ma'aikatar ilimi ta jiha ai ma'aikatar kiwon lafiya kai ta jiha ministry of health muke kira ga honorable commissioner na harkar kiwon lafiya da su yi wani yunkuri su gudanar da bincike na gaggawa akan wannan jami'ar bayero bangaren medicine su ma suna da dama su gudanar da bincike akan wannan na gaggawa game da wannan always din da mata ke amfani da shi da pampasin da ake amfani da shi da dukkan ma wata auduga da za ta shigo mana saboda kar a zo a tagayyara mu a cikin wannan yanayi labarin ya zo mana a zariya ake lalaba audugar amma daga yin hudubar yau wata yar uwa ta kawo mun timinta guda ta ce wallahi gashi an bata ta fara amfani da ita kuma sai da aka faɗa abin a cikin hudubar sai ta ji lalle wannan matsalar da aka faɗa ita matsala da ita yanzu wannan yar uwa tana nan a nan garin a hotoro tana nan a nan garin a hotoro ɗazu ɗazu nan da yamman nan to wannan ta sa saboda haka ya kamata mu ɗauki wani mataki na gaggawa a kai gwamnati ta yi bincike ta sanar da haka ɗazu muka yi jawabi gwargwadon wanda za mu iya ga ɗaliban mu matan aure da suke zuwa nan karatu kuma ya kamata dukkan magidanta su yi wani abu ya kamata kuma likitocin mu su yi wani abu ya kamata ma likitoci musulmai da muke da su masu kishin addini wanda suna nan da yawa dattijansu da matatansu da yan tsakatsakiyar su irin su Dr. Aidi Ahmad irin su Dr. Musa Barodo irin su Dr. Dutse da sauransu da waɗanda aka san masu kishin addini ya kasance sun taimaka ma al'umma ta wannan bangare na kishin lafiya dan su ne halar zikiri a wannan bangaren da Allah ya fasa a halar zikiri in kuntum la ta'lamun to nan ba halar zikirin ba su malam Abdul Wahab bane <laughs> tsakani da Allah kuma inda a ce al'ummar mu tana da kishi me auduga me tsiya audugan nan fatin daga malin fashi har gusa wurin neman wurin noma auduga ne kuma idan ka dauka tun daga nan kan ka nausa ka tafi har bibiya, duk ana noman auduga yanki daban-daban wurare ne na noman auduga to dan me ba za a zo ba kamfanin da za a zo a yi wannan duka nawa za a kashe mashinan ba waɗansu masu tsada bane ba ila miliyan biyu ila miliyan uku masu miliyan uku a Kano nan yau ko aka dan kai masu miliyan uku wani ai suna da yawa balantana a Kano gaba ɗayanta to dan Allah a zo a kafa wannan kamfanin mana mu rinka yi da kanmu dan ya kasance mun ceci ƴaƴanmu matanmu ƴaƴanmu jikokinmu mu da ta so baya farmakin da ake kai mana yana da yawa kuma ya kamata a sake yin hattara game da abin da ya shafi kayan tanɗe-tanɗe da lashe-lashe wata chocolate wata alawa wata diamond minti wata wata tsiya wallahi da yawan su akwai waɗanda aka ce su ma ana sa wannan kwayoyin a cikin hana haihuwa kuma wannan duk nauyi ne da ke kan ma'aikatar kiwon lafiya da ya kamata duk abin da za a ci ko a sha sai gwamnati ta buga mata tambarinta na an yi bincike a laboratory baya da lahadi amma zaman kira da ba muke yi ne ya kamata kwamishina mai ci yanzu ya sunnanta wannan sunnar na sake farfado da duk abin da za a kai kasuwa a ci ko a sha ko a daura ko wani abin da yake da alaka da irin wannan ko famfas ko waye ya kasance an duba shi likitoci sun ba da shaida ga amintattun likitocin da kamfanoni ba za su ba su cin hanci ba kuma irin wannan kamfanoni na arna da suke Legas har ba mamaki ta irin wannan farko dai za su iya yi ya zanto dan mu musulmi kamar yadda wani dan uwa ya leko ya ce idan an kai coci ma a coci sukan faɗakar da mutanen su kar su yi amfani da irin wannan daidai da allurar rigakafi sukan hana mutanen sai dai su yi tasu daban wanda ke sa shakka a cikin da dama daga cikin allurar rigakafi yan uwa suke a ce a ce a je a dawo wanda ya kamata likitocin mu su tsaya tsayin daka akan wannan ko ma'aikatar ilimi su tsaya akan wannan ba mu ce ma'aikatar ilimi ta gwamnatin tarayya ba dan ba ma tsammanin za a ansa bukatun mu da gaggawa saboda ta takuɗa ne arna da musulmi amma a Kano mun riga mun san cewa ba bare don mu ne alal akalli wanda suke sama a cikin ma'aikatar za su zanto mu wanda za su bada umarni to saboda haka ga ya kamata a cikin al'umma ina amfanin kawai a ce ga ma'aikata guda gwamnati ta ware ga kwamishina ga daraktoci ga motoci ga budget a wata amma kuma ana kyara irin waɗannan ababai suna faruwa dan haka lalle lalle muna fata mai girma kwamishinan harkokin kiwon lafiya zai yi ta maza ya yi yunkuri akan wannan kamar yadda muke fata ita mai girma kwamishinan harkokin mata tunda abin ya shafi mata ta wani bangare